da bakwai insha Allah muna da mafiya yawa shi ne kwana goma kenan ga watan ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya isar da mu ramadan a cikin imani Allahumma ballighna ramadan bil iman Allahumma ballighna ramadan bil iman Allahumma ballighna ramadan bil iman muna roƙon Allah ta'ala ya isar da mu a watan Ramadana a cikin halin imani magabatan mu na ƙwarya irin waɗannan kwanaki sukan shirya su yi timetable ne da za su fuskanci watan Ramadan kaifa nastaqbilu shahara Ramadan sai za mu fuskanci Ramadan yana da kyautun a yanzu mu tsara na farko mu yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu duba kasawar mu mu yi aiki da watan Ramadan mu magance wannan kasawa din na biyu mu tsara time table irin ibadun da zamu yi abin da ya shafi ciyarwa fi sabilillahi abin da ya shafi kullar dare abin da ya shafi taimakon mabukata ziyarar marasa lafiya yawan tilawan qur'ani mu duba irin waɗannan ayyuka da suka dace ya zama mun tsara inda hali mu fara trial tun a yanzu gabanin ma ramadan din ya shigo mun ya zama mun karbi wata ramadan din a cikin halin imani da nutsuwa wata ramadan bako ne mai alheri bako ne mai albarka duk inda ake maganan bako mai albarka to babu kokonto wata ramadan ya kai wannan matsayi din ni'ima ce mai girma Allah ta'ala ya mana baiwa da shaida wata ramadan sahabbai suka yi congratulating juna saboda ne saboda isowar watan ramadana ana ce juna murna a rika congratulations wa juna dan me don ga ramadana yana dab da isowa to ina aiki da damar ina congratulation dinmu gaba daya akan zuwan wannan bako mai albarka Allah ta'ala ya sa muna daga cikin masu cin ribar albarkan watan ramadana muna cikin waɗanda Allah zai karbi ayyukansu ya gafarta musu kurakuransu Allah ya sa makomar mu aljanna ne bayan watan ramadana din muna roƙon Allah ta'ala ya rahama da gafara da jinkai da yafiya zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da aminanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare za mu tashi a darasi na nawa darasi na sha takwas ne ko? da dan kenan zai zama ok za mu tashi darasi na'am na sha takwas a shafi na nawa shafi na ashirin da bakwai daidai kan wata fakara ok muna ci gaba da karatu cikin littafin alkhilaf bainal ulama mai iya yi waye zama wannan shi ne karatu na ƙarshe a littafin mai iya yi waye kan mai zuwa a kammala Allah shi ya san dade ina shigowa masallacin nan akwai malam zailani ya tare ne yake cewa shi yana ba da shawarar in an kammala a saka darasin da ya shafi lahil husna su abin da ya taron kenan ya faɗa sau ban san shawarinsa kenan so ala'ayi halin na dai gaya muku saboda usually an kammala akan duba littafin da ya dace a saka shi don a karanta ko insha Allah ta'ala ina wanda ya ba da shawarin iya kusa to tashi su ganka zo kun ga wanda ya ba ku shawaran ko insha Allah kaga na tona ma asiri ko amma asirin alheri <laughs> asirin alheri hmm. eh, Allah ya samu wanye lafiya hmm, Allah ki samu wanye lafiya Allah ita tona asiri abada a lokaci akan faɗi a isti'ara ne eh, ina karami an taba zuwa daura wani aure da mu malamin da ke addu'a sai ya fara addu'a Allah ya sa a zauna lafiya auren. Allah ta'ala ya albarkaci auren Allah ta'ala ya kaza can addu'arsa ta ƙarshe sai ce Allah ya tona asirin ma'aurata kawai sai ya wuce wannan kalma ta zauna a zuciyata amma ban san ma'anarta ba kuma Allah ya taimake mu iyayenmu Allah ya sauwaƙe musu tarbiyya lokacin babu intanet tare da mun dan dara a shekaru amma gaba ɗaya ba mu fahimci me ake nufi ba yanzu kuma rayuwa ta lalace yaron da ke primary school an yi exposing din su ga dukkan wata fitina da abin da shekarunsa bai kai sani da ya sani dalilin intanet sai wanda Allah ya kare amma da wata rayuwar babu ita ta kwata rayuwa ce ta kunya da kawaici da kamala an sai a masa da wallahi ya gagara zuwa ɗakin iyalinsa sai an raka shi da ƙarshe ma yana jin kunya ita ma tana ji a wata kanta ma sai an je sayan baki amma a yanzu tun a neman kunya ta riga ta kare babu abin da ba a sani ba Allah dai gyara mana wannan al'umma ta mu ba alheri ba ne wannan kunya kullum aka samu kunya to akwai imani a duk inda aka rasa kunya fiyayyen halitta ya ce imani ya bar wurin iya daga cikin mafi girman asarar da muka yi shine raba al'ummar mu da kunya yana cikin mafi girman asara a yanzu raba al'umma da al'umma da me da kunya Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya ci gaba da karatu cikin littafin alkhilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min wato sabani ko kace nace ko wa sabubba da ke kawo shi da kuma irin matakin da ya dace mu mu dauka idan wannan ya faru Allah ta'ala shi samu wanye lafiya ilimin razaqahu ilman wa fahaman akwai malami da ba shi ilimi da fahimta ilimi fahimta da biyu daban na biyu kuma yace akwai talibu ilmin wanda yake talibin ilimi inda hu min al-ilm iya da ilimi amma darajarsa bai kai matsayin na akwai ɗalibin ilimi wanda shi kuma yana da ilimin da fahimta amma bai kai matsayin babban malami ba sai na uku shine ammiyun allazi la yadri inda suke musulmai ne wato gama garin musulmai su ba malamai bane kuma ba ɗaliban ilimi bane su je kawai sukan ji wa'azi su tsinci abin da za su buta Allah da shi in matsala ta faru a aurensu ko a kasuwanci wasu da Allah kiramun aka rama kalla in yin fatawa wannan su ne nau'i na uku na farko akwai manya-manyan malamai na biyu akwai ɗaliban ilimi wanda suke da ilimi na uku akwai musulmai awwam su ba malamai bane ba ɗaliban ilimi bane amma suna ƙoƙarin tambaya da kuma jin wa'azi da zuwa ta'alim don su san addini su bauta wa Allah subhanahu wataala da wannan ilimi din mafhum to a kan wannan ne ina ga shi ne na uku da muke ko ko na biyu muke Shi ne na uku ko shi ne na uku so daga ciki malam ce wanda suke awam da magarin musulmai wanda ba su da ilimi Shi ne, ina za mu tashi wa minhum may yara na farko ko na biyu na biyun ko wa minhum may yara na zalika laysa biwajibin li'anna man huwa aqwa ilman qad la yakunu a'lam fi kulli mas'alatin ainiha. mala ce ɓangare na uku su sune awwam sune gama garin musulmai da su ba malamai ba ko ba manya manyan ɗalibai masu cikakken ido a cikin addini ba a wannan ɗalibai masu idan ka samu mutum ya haddace ƙur'ani ya san tafsirin ƙur'ani amma wa kansa adalci shi ɗalibi ne ya karanta hadisai sun kai dubu biyu dubu uku dubu hudu dubu biyar duk bai da shi a matsayin ɗalibin ilimi ba don matsayin ɗalibin ilimin ma daraja daraja ne wani a farkon ɗalibta yake wani kuma ya girma a bangaren ɗalibin ilimin shi yasa mafi yawa manya-manyan mu na duniya in kana bin su wanda muka rayu da su wanda bi ma'anar kalima ko ina ka je a duniya sun kai a ce malamai amma suna magana sun kace na halu talabatul ilm mu a matsayin mu na ɗaliban ilimi wannan kalma ba za ta irgu cikin takardun ibnu usaimin rahimahullah ba za ta irgu a cikin maganganu da ya shafi irin na shek bin Bas rahimahullah ba za ta irgu ba cikin maganganun da ya shafi na ibn usaimin al-bagri har irin manyan malamai da suka shafi irin su shek Sayyid tsantsawi. rahimahullah yana mufti biyarin misriya daga baya ya zama shekul Azhar yana Sheikhul Azhar mun taɓa zuwa ofisinsa wata nasiha a misali yana mana kamar shekara zai zama shekara kamar shekara ashirin da suka wuce yana cikin mafi girman abun al'ajabi da ido na ya gani a bangaren sanin ƙur'ani shine magana da shi akan ƙur'ani amma duk magana da zai sai ce na hannu talabatul ilmi mu a matsayin mu na ɗaliban ilimi shine fa shekul azhar sakataransa da ke masa rubutu a ofishinsa profesa ne a ƙur'ani amma duk da haka bai taba tirafin da cewa mu malamai sai ce a matsayin mummunan almajirai a addini saboda asali ilimi yana karantar da mutum humility ne da kaskantar da kai duk inda kaga ilimi babu kaskantar da kai to an samu matsala mai girma a ilimin amma babban abu idan ilimi ya koshi mutum to za ga yana ƙara ilimin yana ƙara mai da kansa ƙasa a duniya yana kuma ƙara girma masu ilimin yana ƙara ilimin yana kuma ƙara jingina kansa zuwa ga ɗalibta kan ilimin in ka ɗauki drum ɗin ruwa ka zuba bokiti biyar a cikinsa in ka da kafin ka ji ya ƙara amma lokacin da ya wanda ilimin ya ƙoshe su zai ga ba sa alfahari da ilimin bai ishe su ba sun fi jin su malamai ne sai sa a ka'ida humility yana ƙara tabbatar da mutum malami ne yanzu duk irin su ibn usaybir rahimahullah suke cewa su almajirai ne su shek sayyid tsantsawi shekul azhar amma ai mu mun san malaman ne amma su ba su yadda malamai saboda duk sharuɗan da aka saka da malamai wasu a ciki sun kai shekara hamsin amma ba su taɓa itirafi su ce mu a matsayinmu na malamai muka ce ba sheikh nasiruddin rahimahullah hadisi zai canta matsaya ya ce ya inganta da ce bai inganta ba sai ce ɗan uwana almajiran ilimi sun an karar ne akan kuskuren da na yanzu zan gyara kuskura. sai ka ga idan ya sake a littafi ya yi review sai ga ya canja matsayarsa kuma sai ce ɗan uwana almajirai sun tunatar da ni a kai to shi sa ka'idan ilimi idan akwai shi to akwai kaskantar da kai akwai tawali'u babu jiji da kai a cikinsa duk inda kuma zama akwai ilimin aka samu jiji da kai to har da Allah an kama hanyar tafiya zuwa ga wuta ne Allah ya kare mu amma asalin ilimi yana kasantar da mutum ne ibn Usaymin da muke da tafsirin sa daga gidansa zuwa masallaci a garin su na Qasim daga ji tafiyan kaman kusan kilomita 2 idan zai je masallaci da kafa yana atisaye kuma yana muraja'a na Qur'ani in yana tafiya zai ta muraja'a in yana dawowa yana muraja'a ƙoƙarin da ya fito yana tafiya masallaci yana muraja'an ƙur'ani yara suka tare shi suna wasa na ƙwallo su ne tsaya muna son kama gemun ka ne sai za su gemun su ta kamawa sai yaron ya ja shi sai ya shiga da shi kaman mu ce zaure a kalcan mu na gidansu akan akwai abinci sai kama riga sai ja sai malam din ya bi shi suna shiga wurin ya ɗauko abinci ka ce malam din su ci tare ya zauna ya ci abincin da shi ya bar gida bai isa masallaci ba ɗaliban da kabin suka rasa shi zaka same shi a zaure da yara ƙazana sun ja shi wai suna cin abinci ka dai duba halaye irin nasu yara ƙanana sai su riƙe sai bi su shi kenan wai ne saboda sauƙin kai ilimi yake sawa duk mai karatu yana da sauƙin kai a wurin mu'amala mafhum tayyib don haka kan matsala ta uku ga wanda suke ɗaliban ilimi malam ya ce idan wanda yake awam ne daga cikin awam wato ga magarin musulmai wanda su ba malamai ba ko ba manya-manyan ɗaliban ilimi ba su da ƴan ƙananan almajirai ne masu ƙoƙarin jin karantarwa don su bauta Allah su nemi aljanna sai ce to idan suna da tambaya wa za su tambaya na farko suka ce wajibi ne ga wanda zai tambaya ya tambayi wanda yake ga ya fi shi ilimi daga cikin malamai wato a cikin malamai a gari sai duba wa yafi kowa ilimi da tsoron Allah sai zama shi yake fatawa ya tambaye shi wanda a bayanta ya yafi kowa ilimi kuma yafi kowa kwatanta bin Allah don ilimi daban bin Allah daban akwai wanda Allah ya bashi karatu amma babu bin Allah tare da shi yanzu ba abu ne mai sauki ba ana samun wasu malamai da ke karantarwa a makarantun mata ga suna fasikanci da ɗalibansu wal iyazu billah akwai bala'in da ya kai wannan ba ya ɗauko ɗaya ya kawo wajenka amana a ci amana a cin amana a duniya da ya kai wannan al'amari ne na lalace Allah ya gyara mana al'amura su ka yadda ilimi tsakanin masu karantarwa yake daban-daban to haka din Allah ma tsakanin yake daban-daban ba ɗaya ba ne. wani mai karantar da addinin ka ba shi amana ko a duniya a ya halatta a kawo aljanna ka kawo aljanna ka ba shi? wallahi zai kiyaye maka amanan aljanna wani in za ka ba shi ajiyar naira dubu ɗari an zama matsala tsakaninka da shi so ka mutane yadda suke daraja daraja ne a ilimi haka suke a cikin kuma daraja daraja ne kan kwatanta bin Allah subhanahu wata'ala da kuma bin dokokin Allah din subhanahu wata'ala ɓangare da farko ce in kana awwam gama garin musulmi da kai ba malin ba ko ba babban ɗalibi ba wajibi ka duba wanda fi kowa ilimi a gari da kwatanta bin Allah ka tambaye shi sai na biyu suka ce a'a ka laisa laysa wajibi, wannan ai ba wajibi bane an na man huwa akuwa ilman yana iya wa wanda ya fi kowa karfin ilimi a garin kadi la a a'lam fi kulli matsalatin bi ainiha me iya yiwa akwai wata matsala kuma da wanda yake ma ɗalibinsa ya fi shi saninta zaman cewa fi kowa ilimi a gari kai ne babban malamin wannan bai nuna kuma cewa akan kowace matsala a duniya fi kowa ilimi a garin saboda cewa ka fi kowa din maybe in an tara komai da komai ne yanzu akwai malaman da an ka dauke su akwai matsalolin da duk ilimin su su magana akai saboda suna kansu yi kuskure ne tambaya mai sauki da zan ku. akwai shekara aikin hajji da aka yi Sheikh bin Bas rahimahullah ya je Sheikh Muhammad Nasir ya je Ibn Usaymin rahimahullah ya je duka suna kaima guda ɗaya suna zaune a aikin hajji sai aka buɗe filin fatawa a shekaru bin bas rahimahullah ya girme su a mansaf matsayi shine mufti am kuma shine shugaban hay'atu kibaril ulama so saboda ya fi su shekaru da matsayi duka suna girmama shi ne ke faruwa da suka bude filin fatawa in an je ko tambayar da ke alaka da hadisi sai kalli Sheikh Muhammad Nasir Muhammad sai amsa wannan tambayar in an kawo tambaya da ke da alaƙa da darasin da ƙur'ani yake karantura ko hadisi wato iya cire hukunci a nassi matsalar fikihu sai kalli sai ma sai ce amsa wannan tambayar in an kawo matsalar da ke da alaƙa da tauhidi shi sai amsa wato a zaman da suke yana nuna cewa kowa akwai ɓangaren da ake ga ya fi uwansa sai raba wa kowa bangaren da yake ga shi ya dace lokacin sallah da ta zo aka yi alwala za a yi sallah sai ce wa sheik muhammad nasir mullah ka mana sallah sai ce la ya sheik me dalili sai ce wa sheik bin bas anta a'lamu minna bil qur'an kafi mu tukka qur'ani sai sheik bin bas saboda tawazu sai ce na hadu fil qur'ani sawa a qur'ani da ni da kai da malam usaimin duka daidai muke babu wanda ya fi wani sai ce amma na cika gabatar don kai ka mu sanin hadisi saboda hadisin cewa yi idan aka zo sallah wanda fi kuwa sanin shi shine zai zai limanci in ya zama kuma ana daidai sai wanda ya me hadisi so shi sai ce shek Muhammad Nasir mawalla kafi mu sanin hadisi ce ya an anta mu min bil ƙur'ani. kai kuma kafi mu ƙur'ani. ai tawali'u ne yasa ce a qur'ani duka daidai muke duba irin ɗabi'u nasu zai yi sallah sai juya sai kalle su Sheikh Muhammad Nasir Mala sai ce ya Sheikh zan mana sallah ce irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma zan au an ko kana buƙatar in sawwata kar ayi sallah mai tsawo yi irin sallar manzon Allah a wannan wurin ko nayi sallah wacce take mai sauki ba ta da tsawo sai Sheikh bin Basir wurin ya yake jawabi kamar irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wuce gaba sai tsawaita sallah din to wannan duka mai ke bayyana mana ana iya samun malamai amma wani ya fi wata baiwa a wani bangare iya cikin abin da ibn Uthaymeen rahimahullah ya fice a duniya shine shi mutafannin ne kusan duk wani fanni na ilimin addini a duniya babu wani bangaren da bai sa kai saboda shi mutafannin shine shi multidisciplinary scholar ne wato shi multidisciplinary ne in ya maka magana akan asbabun nuzul na Qur'ani sai ka dauka iya abin da ya sani kenan in ya maka magana a kan tafsirin Ƙur'ani sai ka ɗauka iya abin da ya sani kenan in ya maka istinbadin hukunci a cikin nassosi wannan kan haddis wala haraj Haddis wala haraj idan ya shiga maganar usulul fiqh in ya shiga qawaidul fiqhiyya in ya shiga mustalahul hadith in ya shiga asbabun nuzul kowane ilimi idan ya ɗauka. wallahi sai ka ɗauka a duniya bai san komai ba sai wannan shi yasa ake ce masa mutafannin wato shi kowane fanni ya shiga ya yi karatu haka magabatan mutadara suke ko da akwai ɓangaren da ya fi wani zaka ga expertise sun su suna magana na ilimi duba ibn hajar rahimahullah duba irin rubutun imam suyuti rahimahullah duba irin takaddun shaykhul islam rahimahullah sai ka rasa ma wani bangare ne suka fi gogewa saboda duk inda suka yi magana na ilimi zaka tabbatar da cewa lalle su masu ilimi ne a bangaren Sheikh Muhammad Nasir rahimahullahu ta'ala musamman bangaren ajarhu wa ta'dil amma bangaren istinbadin hukunci ko hadisi na ibnu usaymin rahimahullah ya fi shi amma duk haka akwai bangaren da yace baya iya yi na farko yace shi ba zai iya karantar da mata ba so da duk majalisinsa baya majalis na mata me dalili yana tsoron jarrabawa a cikin karantar da mata sai zama yayi avoiding ya sa mata a gaba ya karantar da su duba dai irin alwari nasu bai so ya buɗe wata kofar wacce shi ba zai iya yi ba akwai mai iya yi karantar da su ya halasa mai iya yi ya yi, amma shi ya haƙura so da haka in ka ga yayi wata muhazara ta so suna wani bangare ne daban yana wani bangare na biyu yace babin da ke bashi wahala akwai ilmul fara'ir shine mai da Hausa ilimin rabon gado ilimin rabon gado iya cikin mafi girman matsalan ilimi da malamai da yawa ba kowa yake iya magana a kan rabon gado ba wani ka kawo zai maka tafsirin nisa amma ya kammala sai ce to in za a raba ba zai iya yi ba to rabon gado babban al'amari ne ba kowa yake iya yi ba sai ne sai wane da wane da wane to shi ya iya amma an cikin zafin alfara'id da ibn usaymin rahimahullah sai ka ɗauka duk duniya ba ma abin da iya sai raba gado kuma a yadda na fahimta a babin gado waɗanda suka san mathematics sun fi kowa iya sanin ilimin gado duk mutumin da yake sakandare ya ce maka kai math na ba shi wahala ko a university kawai da shayi da kyar yake sha a mathematics to mostly aka zo gado suna samun matsala amma duk wanda ya iya lissafi mafiya yawa idan ya zo rabon gado baya ba shi wahala to sai ka gane kanka wanne ne in ka ci lissafi ci na hakika ba irin ci na arha da ake lokaci a ce duk jami'an makarantar kowa ya ci kredit tara mu a lokacin ba mu san wannan ba a lokacin da muka yi sakandare sai da shekara talatin da yan kai ba yake wannan tunanin aya lokacin sai ka samu sakandare guda two passes ne a gce ko waye amma shigowar ko sai al'amuran suka ɗan sauko ƙasa sai zama yaron da bai gina da turanci sai kama kredit biyar ko shida ko bakwai kai ta al'ajabi amma a waɗancan shekarun shekara talatin arba'in wanda yake guru ma a ɗanɗe wanda ƙirƙi sha da kiredit biyu ko uku hudu amma al'amarin yanzu wanda suka yi sakandare irin 70s 80s early 90s gabanin zuwan irin sabbin exam sun san wahalar jarabawa ba yadda yake da sauki a yanzu haka yake ba kuma a daɗin an fi asalin guraye waɗanda suka haɗu a makarantar za ka samu mutum yana chemistry ko physics textbook nan haddace su ake yi muna secondary wallahi wani lokaci yadda kuke ga ake haddace ƙorani haka muke haddace kallon chemistry da physics da biology da makamantansu duk tambayar da ka kawo past question paper za a gaya maka shekara kaza ta fito muna da solution dinta. tambaya ɗaya sai a ce ta fito a wani exam a past question paper da muke reviewing a 1985 ta fito sai mun yi ta zaga ina za a samu solution dinta. professor tahir da yake imam na gombe state university professor ne na qur'ani da shi muke yawo lokacin was my classmate misali za mu a ce akwai matsala ɗaya an rasa wa zai solve dinta amma yaran yanzu za su iya yi yadda ake zama a yi tilawar ƙur'ani lokacin haka muke zama ake karatun boko za mu hoto tun daga fantame da ƙafa har zuwa state library lokacin wanda yake kusa da prison a anguwar sarki haka za mu zo everyday sai mun taho saboda mai saboda ana shirin jarabawa a lokacin ake kwana ana karatu sai mu sa ƙafa a cikin ruwa saboda kada ka yi bacci za mu jika tsawul kuma bargo a ka ana karatu pdb haka ake yi bat al'amura yanzu duka sun canja yara har su je jami'a ba saba kwana ma suna karatun ba abin sai ta baka mamaki so duk wanda ya karatun addini to duka da irin su tahir tsangaya muka yi dama a tsangaya aka yi wanda ya karatun tsangaya ya yi karatun safiya na yammaci ya yi jadare ya yi tashe eh, wanda karatun boko ne ba shi tsoro da gaske yi karatun ma ba wutar lantarki kawai wuta za mu zo mu kunna a tsangaya wuta ne a gaban ku tana balbal tana kona kwabrin ku aka kuke karatu wa ma ke ganin wutar lantarki a lokacin haka za ku rika yi ku tashi kwabrin ku yayi zafi kaman ana dafa nama haka za a haddace kai haddan qur'anin na farko kai na biyu ka kammala kai kaza sai a ce sai ka rubuta duk surar da ka haddace bayan ka gama sai ka zo ka rubuta ka in ka samu mai sauki ya maka afuwa akan kuskure daya in ya kai biyu sai ka saki ta gaba ki da ta ko da aluja ka manta sai a ce sai ka saki ka kammala kuma a ce ka rubuta qur'anin daga farko har karshe akwai tsangayar da sai ka rubuta qur'ani sau goma sha biyu ba a samu kuskure ɗaya ba sai a ce ka zama kaza a qur'ani sai ka yi sau sha biyu ba matsala ka zauna da aran ma iya rubuta qur'ani da ka kana taɗi da shi la ilaha illallah muhammadun rasulullah wata mu'ujiza sai ƙur'ani amin wata mu'ujiza sai ƙur'ani Allah ta'ala ya gafarta wa malamanmu Allah ya ji gan iyayenmu a lokacin sai ka ɗauka iyayenka ba sa son ka ne haka kake fahimta ba su son ka ana ta baka wahala in ka san karatun jadare ku yi dare kashe kuna kwanciya sai a taso ku wani daren awa biyu za ku yi kwanci shi kenan ya isa kuma sai a da a ta shi. gari na wayewa kuma sai a ce to a tafi gonar malam ko za ku noma abin da za a ci a gidan malam ku je ku noma ku yi komai ku ɗauko a cika dukkan rumbu a gida shi za a yi shekara guda ana Da amma yaran yanzu a ke tunanin wannan a yake tunanin da gatan ma da ac a aji da komai a kai shi da mota Allah <laughs> a hakan ma ba zai iya karatun ba amma muna fita daga gida farkon muna ƙanana mu tafi har gaba da tumfure da kafa shine mun tafi gonar aran ma za mu je mu yi aiki ran da na fara zuwa gona na cikin da nama katuwa sauran su da ba zan ba ku za ku yi ta mun dariya don na ba da labarin daga nan kun ga ganin sai katuna so na yi garajen ba wasu daga cikin iyalai na to kullum tsokana na ake na haka yanzu baki na alaikum ba zan kara ba <laughs> na'am don haka wasu suna gaba dole ne za ka yi fadawa sai ka tambayi wanda fi kowa ilimi ba saboda wanda fi kowa ilimi din a matsala yana iya yi wa a wata matsalan wani ya fi shi wa yurashihu hadha abin da ke ƙara rinjayar da wannan magana annan nasa fi ahadi sahaba lalle mutane a zamanin manzon Allah tsira da aminci sambata ga shi fi ahadi sahaba a zamanin sahabbai radiyallahu ta'ala anhum Allah ya ƙara masa yadda kanu yas'aluna al-mafdula ma'a wujudil fadil suna iya tambayan ɗalibin ilimi akan matsalan ilimi tare da cewa kuma a cikin garin akwai wanda ya fi shi ilimin wato abin nufi shine suna iya tambayan junansu fatawa tare da cewa manzon Allah tsira da aminci tabbata ga shi kowa ilimi a cikin yana garin sai sayyidina Umar ya tambayi sayyidina Bakar a fatawa kuma a garin akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yake bayyana cewa ba wajibi bane sai an tambayi wanda yake kowa ilimi a wancan zamanin wanda yafi kowa ilimi an shine wanda ake saukar masa da wahayi shine manzon Allah amma tun da sahabbai suna fatawa wa junan su kuma fiyayen halitta sallallahu alaihi wasallam iya raye wannan ke bayyana cewa ba sharadi bane mai bada fatawa sai fi kowa ilimi a garin ba sharadi bane kuma wannan ita ce magana da take as-sawab kama hadisin bukhari da maza ke cewa khudhul qur'ana min arba'in ku karbi qur'ani daga wurin mutane guda hudu hadisi na bukhari na 3758 kaga a ciki da yace akwai qur'ani a wurin su suna garin ana kuma iya tambayar sauran sahabbai qur'ani so ne yake bayyana cewa ba sharadi bane na fatawa ya zama mutum ɗaya da yafi kowa ilimi shi za a tambaya to yanzu idan aka ce zuwa Abuja wanda yafi kowa ilimi ne da ewa a garin nan akwai miliyoyin musulmai to ko albashi ake bashi na zai amsa wa kowa karatu an tambaye sa ba zai yi ba a Kano da muke da mutane watakila an kusa miliyan 20 in ba a kai ba in ka ce mutum ɗaya ne ya zai ba zai yi ba mafhum tayyib ala ayi halin ka tambayi wanda ka san iliminsa da darajarsa ya kai ya amsa maka wannan fatawa su ya baka shi kuma wannan din kada yi garajen amsa tambayi da bai sani ba ya rika tatabu na fatawoyin malamai magabata ya rika aiki da su da wannan zai taimaka masa shi kuma ya kara fahimta saboda iya da matukar wahala a duniya a yau a yi tambaya ɗaya a Najeriya da manya-manyan malaman duniya ba su amsa ba irin lajinatu kibarin ulama irin ah, lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya irin majalisul ifta na misir misali irin lajinatul ifta na al'imarat irin lajinatul ifta al kuwaitiya duk waɗannan suna da manya-manyan majalis na malamai a saudiya a misir a kuwaiti ne da sauran wurare to zai wahala ka samu fatawar da ba amsa ba kuma daɗinsu malami ɗin bai amsa fatawa mafi kankanta za ga sa malamai uku hudu biyar wata ma takan kai mutum ɗari da yan kai har sai an tara maganganun su gaba ɗaya sai a ga menene daidai din don akwai abin da ke ce masail annawazil wato manya manyan matsaloli da sun fi ƙarfin mutum ɗaya shi kadai a kan kansa ya ji ihadi musamman irin wannan zamanin idan masail nawazil ne da shafi musulman duniya gaba ɗaya to abin manya manyan malamai sun taru su yi fatawa saboda akwai janibin da zai buya gare ka kuna da yawa kuka yi munakasa sai ga kowane bangare an tabo shi kuma ko a nan ba a fatawa sai an kira in ya shafi ilimin duniya an kira masana duniya sun yi bayani in jikin anatomy na mutum ne sai an kira da suka san human anatomy in physiology na jikin ne sun samu wanda ke human physiology in abun da ya shafi ainihin astronomy ne sai an nemo astronomers in abin da ya shafi oceanology ne sai an nemo wanda suka sani in abin da ya shafi ɗa ne a ciki sai an ta wanda suka san dangane abin da ya shafi ɗa su komai sai an samu masanan sun yi bayani daga farko har ƙarshe sai kuma a ce malamai to me kuka fahimta da kai saboda duk ka zo malamin addini ko bai zama dalilin yanzu kai likita ba ne. ka ce ba ruwanka da likita wanda kuma ya san anatomi na mutum ba daidai ba ne. sai ka saurare shi a maka cikakken bayanin abin da ya shafi halittar da adam ke cika duk mai addini ya ce saboda shi addinin musulunci yana girmama kowane ilimi duk ilimi da aka samu in mai amfani ne ko da ilimin duniya ne addini yana girmama shi yan halitta a hadisai da dama in an zo da tambaya na duniya sai ce an an a'lami bi umuri ko. sai ce wannan matsalar duniya ne gaskiya kun fi da An amma tambaya akan kililin dibino ce a'a kililin dibino ba ni na fi kowa sani ba ko tambayoyin da suke yi sun fi ni sani to shi sa zaman mutum kuma malamin addini da zin min kai ignorin likita kai ignorin duk wani mai ilimin duniya ka ce yanzu kai za ka yi fatawa a'a ka saurara masa maka cikakken bayanin matsalar da bannin ka duba ko mai Allah ya ce a kanta mafhum tayyib wallazi ara fi hadhihi al malan yace abin da yake gani a cikin wannan matsala yasal يسأل yarahu afdal fi dinihi wa Ilmihi, la ala سبيل wujub yana da kyau mutum ya duba wa ya kowa ilimi da addini ilimi da me da addini abu biyu ne akwai bambancin ilimi akwai bambancin addini wani iya da ilimin bai da addini, wani kuma iya da ilimi da addini wato addini shine aiki da ilimin to sai duba wa yake da ilimi da kuma kwatanta aiki da iliminsa a wannan hali sai kokarin aiki da abin da shi wannan din yayi me na'am ya gaya masa sai ce iya da kyau ai wannan amma la ala sabilil wujub anan ba a wajibi bane a gari akwai malamai sun kai goma manya manya to duk wanda kaga matsala ta faru in kana da access to kowanne tambayi wanda kake ga yafi kowa ilimi da bin Allah in babu wanda kake gani ala ayi halin yana kwatanta sai ka masa fatawa ba wajibi bane sai an duba wanda yafi kowa ilimi da addini amma duk a duba wanda addininsa da iliminsa ya kai ya shiryar da kai akan matsala din da izinin Allah لأن من هو أفضل قد fi في هذه المسألة المؤينة wanda fi kowa ilimin ma wata fa zai iya zama yayi kuskure a cikin wata matsala da take ayyananniya da shi ba ma'asumi bane annabawa ne ba sa kuskure kan abin da ya shafi wahayi su ma kan abin da ya shafi wahayi ne ba rayuwar duniya ba a nan ne Allah ya kare su wa man huwa al-mafdul wanda kuma yake an fi shi falala shine kamar babban ɗalibin ilimi kadi yusibu fiha as-sawab wannan zai iya dacewa dalibin bai dace ba yanzu tambaya mai sauki Imam Malik rahimahullah Imam Darul hijira. an taba tambayin sa akan me matsalin matsayin tsefe yatsu a cikin alwala yace yace bai halatta ba yana matsawa sai dalibin sa Ibn Wahab sai yace masa ranka da Allah shi gafarta malam mu fa a wurin mu akwai hadisi da yake haka sunna ne cewa ana tsefe yatsun ana alwala ɗalibai suka ce da aka sake tambayin imamu malik sai muka je yana fatawa da abin da ɗalibinsa ya gaya masa ya bar wancan fahimtar tasa cewa tsefe yatsu yanzu suna ne a yi shi wanda yake bayyana cewa za ka iya fin ɗalibinka ilimi a kan matsala miliyan amma akwai wata matsala ɗaya da Allah ya sa ya riska kai ba ka riske ta ba wannan shi yake bayyana cewa ba wai dole ne kuma duk duniya komai malami faɗa baya kuskure ba wani malami ne amma zai kuskure akwai littafi da na sani akalla mujalladi guda dukkaninsu a ciki shine fatawoyin ibn usaymir rahimullah da yayi ya samu dalilin da yafi wannan kalbi ya canja dukka fatawa ce yayi amma daga baya sai a ce akwai hadisi da yanga da sun canja fatawa canja fatawa tana ƙara wa malami daraja ne ka ce kaza da yanzu abin da ya fi wannan ƙarfi ya bayyana sai ka canja addinin nan na Allah ne ba naka ba dole mu bi shi da ƙarfin dalili ba da sarrai ba inda ba wahayi ake mana ba ka karanta littafi dubu ɗaya ga abin da ka fahimta ran da ka ƙara littafi ɗari akan dubu ɗaya tabbas ilimin ka ya ƙaru sai ka ga abin da da ka ga littafi guda dubu ɗayan nan ba dole mu amince da duk abin da muka ɗauka muka rike muka fahimta ba daidai ba ne to mu ajiye mu ɗauki wanda yake mai dalili abin da aka tambaye mu ba mu sani ba mu ce la adri yawan cewa baka sani ba shek ainihin sami as-suqair ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban usaimi rahimahullah yana cewa yana sa Allah ya buda maka karin ilimi tambayar da baka sani baka ce la adri ko wallahu alam wanda ba ka santa bayan ka amsa sai ka ce wannan fahimta da muka yi ne da fatawoyin malamai amma duk da haka wallahu alam to wannan wallahu alam yana ƙara wa ɗalibin ilimi ya zama mai na'am ya zama mai ilimi Allah ya masa ƙarin buɗe a cikin ilimi ɗin mafhum tayyib na'am wa huwa wa man huwa mafdul kad yusibu fiha sawab fa huwa ala sabil aulawiyya. awlawiyya haka tambayar wanda yafi kowa ilimi da tsoron Allah ba wajibi ba bane sai dai aulawiyya ne wato priority ne in an samu gara basar a tambaya in an samu me gara basar a tambaya shaha za ka ga su ibnu usaymin rahimahullah lokaci in suka zo harami suka yi sallah in suka fita ɗalibai bin su kai suke yi tun daga wurin har a shiga mota tambaya ake musu har su shiga mota kuma za su yi ta amsawa duk inda ka samu dama da su jefa tambaya za a kara maka ilimi wani lokaci tambayi littafi za su ce maka littafi kaza da muhimmanci je ka nema kan matsala kaza akwai ranar da ya fito a harabin makka mutum ne kana mutawabi'an jiddan ya fito a harabin makka yayi sallah sai ya zama taxi ya tare da ya tara taxi da taxin sai ya ce masa sai ce zai kai shi anguwa kaza tana da rata sai mai taxi din bai gane shi ba sai ransa ya baci ransa ya baci sai ce man an wane ne kai sai ce masa ana muhammad bin salih al uthaymin ni ne muhammad salih al uthaymin mai takzir sai dauka irin izgili ne Ya ce ana bin bas ne kuma ni ne bin bas sai ce bawan Allah ka tambaye ni akan ni waye na gaya maka asalin sunana kuma ka ce kai wa ne bin bas kuma ni malami ne ba kuma kai din shi ne ni kuma ni din ne da ya duba sai gane shi sai fashe da kuka mai takzirin sai ya fito ya ba da haƙuri har ya shiga cikin mota wasu fasinjoji sun shiga mota sai ya ce sauke zai kai malam sai ce a'a inda ka dauki wasu a wurin Allah sun fi ni haƙi ka kai su na haƙura ne ba zai in sauke wanda nina na shiga cikin motar ka ba sai kai me sai ka kai su sai haƙura duka wannan menene tawali'u ne asalin ulama ar-rabbaniyun kenan ya taɓa iya tafiya a mota direban sa zai tafi kasim ya fito daga riyad da yake faruwa yana bacci sai ga irin yan road a saudiya sun tsaye da motar da suka tsaye da motar tasa mai ke faruwa daidai da sun kammala sai direban ashe direban yana gudu ne da ya wuce speed da aka ce a yi suna da na'ura da ke musu indiketin su ba manuwali ba ne yana gane wa suna suka tsaye da suka ga malam a motar suka ce malam ne eh wuce wuce wuce wuce shi kuma sai ya farka sai tambayi direban sai ce gaskiya na yi kuskure ne na wuce limit na gudu shi da suka ganka a cikin motar sai suka ce in wuce har za su sa min ainihin tara sai suka wuce sai malam ya ce a'a mu koma wurinsu sai suka dawo wurin nawa ne laifin da yi suka ce riyal dubu ɗaya ne ya ce kai kai laifin ko ya ce yes ban hana kai bai ce hana ya ce to a cikin albashinka za a su za a biya riyal ɗari biyar ni kuma in tallafa maka zan ƙara riyal ɗari biyar sai ka biya su ya ce duk ƙasar da aka waye gari wani babba zai laifi a bar shi ƙarami ya yi a hukunta ya ce Allah yana cire albarka a cikin ƙasar ya ce ba zai yadda ba dole sai ya biya kudin ya ce ta za a na bari annabi ya ce wannan shi ya halakar da wanda suka rigaye mu in ba ku da sai a ɗaga kafa in talaka ya sai a kama shi ya ce ba za mu yadda da wannan ba ya ce kudin sai an biya bai yadda ba kuma ya musu nasiya ce ka ku ƙara yin wannan in kuka yi wannan kun gayyato fushin Allah zuwa ga mamlaka ne Allah ya fushi da mu an yi doka duk wanda ya kare doka a karya shi shine ake zama lafiya shi yasa tsarin musulunci ko community clause babu shi duk wanda ya taba doka ana taba shi shine tsarin musulunci Allah shi samu wanye lafiya Allah ya gyara mana kasar mu wal arjah ya yace abin da yake magana mafi rinjaye ay yas'ala man huwa aqrabu ila sawab ya wanda yake ga yafi kusa zuwa ga daidai bi ilmihi a ilminsa wa wari'ihi da kuma taka tsantsan ɗinsa da rayuwa wa dinihi da kuma rikonsa da addini ta tsantsan da rayuwa wa akhiran malam yace na karshe ansahu nafsi ina nasiha ga kaina awwalan na farko ina yi wa kaina nasiha wa ikhwani da ƴan uwana almuslimina wanda suke musulmai wala siyama musamman particularly talabatul ilmi talabatul ilmi idza nazalat bi insanin nazila idan wata matsala ta auko wa mutum min masailil ilm daga cikin inda yake bukatan shiriya na ilimi Allah ya ta'ajjal kada yi gaggawan fatawa gaggawan fatawa kuskure ne gaggawa wa ya tasarra kuma ya zama iya gudu-gudu hatta ya tasabbat har sai ya tasabbuti ya tabbatar wa ya alam ya san fa ya kuli sai fada me ya sani abinda Allah ya fada bi Allah ya kula ala Allah bi ilmin na kada ya kuskure faɗi fatawa akan Allah babu ilimi saboda yin fatawa akan Allah babu ilimi iya cikin manya-manyan kaba'ire da ya ce Allah ya haramta qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma wal isma wal baghi bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna fadan magana akan Allah babu ilimi babban laifi ne wannan sura kenan na'am suratul a'raf ayata nawa zai zama aya ta 33 ko zai zama 33 haka ne aya ta 33 suratul a'raf kaga da Allah ya kira manyan abin da ya haramta shine magana akan Allah babu ilimi shi yasa nakan yi nasiha sau da dama ga ɗaliban ilimi da hatta malamai shine mu yawaita yin fatawoyin malamai mu rika amsa tambaya da abin da malaman duniya suka faɗa mu daina garajen yin ijtihadi ba mu kai matakin ijtihadi ba duk matsalar da malaman duniya suka kalle da suka yi fatawa ya fi dacewa mu dauke ta mu fahimta akwai fatawai da suka fatuwa da gari haka ne amma duk da suka kike da cikin ɗari ba kashi 99 cikin fatawoyin addini daidai suke kowane gari a duniya ɗaya ne wanda suke bambanta kawai masail ne da ke da alaka da larura musulmin da ke saudiya ana iya haramtar masa patronizing bankin da ba na addini ba amma wanda ya samu kansa a kasar Ireland misali ko ya samu kansa a wata kasa da ba musulmai da yawa ba za ka ce masa haramun ne je conventional bank ba don me don wurin bayi da wani alternative mai karfi da kai kake da shi a kasar ku tabbatawa da ke da alaka da me da halin da wasu musulmai ke cikin rauni ta wadda za ka yi musulman da ke saudi a wata matsala ba ɗaya ce da da wanda ke kasar amerika ba can daula ce islamiyya nan kuma ba haka bane can kasa ce majority ta musulmai nan ba haka bane so a wajen fatawa akan duba halin rauni na al'umma tukunna a musu fatawa irin waɗannan fatawoyi da iya ne ba su wuce 1% ba malamai suka ce kamar Sheikh Sami ibn Muhammad As-Suqair yace in kaga malami yayi fatawa yayi kuskure sai abubuwa biyar ne suka faru gare shi na farko yace al-qusur fil ilm na biyu alƙusur fil na uku alƙusu fil ihata bil matsala na hudu shi ne ya ce ittiba'u shahawa au ko kuma suƙul ƙafi ko suƙul irada na biyar kuma ya ce almasiya waɗanda su ne manyan dalilai biyar da ke sa in ke ya aukutu a kuskure fatawa na farko shi ne an naƙusu fil ilm al-qusur fil ilm shi ne zama ilimin mutum bai kai yayi magana akan matsala ba sai yayi idan ilimin mutum bai kai yayi magana akan ba yayi to ana iya samun kuskuren fatawa na biyu ya zama fahimtar sa ba kai yayi magana akan matsala ba sai yayi dan ilimi daban fahimta daban wani yana da ilimi ya haddace ayar amma tafsirin ta iya translation ya sani amma fahimta ke sa a ciro hukuncin da yake ya buya ba a fili yake da za ka gani a cikin tarjama ba na uku ya ce ana samun al'ainihin an naƙusu fil ihata bil matsala matsalar bai samu yayi ba sai isasshe a kanta ba me iyawa shi malami ne amma kan wani matsala ba zai iya ba don misali Sheikh Muhammad Nasir Molla malamin hadisi ne amma ba yace ba zai raba gado ba bai fahimci matsalar raba gado aikace ba practically bai fahimta ba theoretically ne yake iya yi sai dai bayani amma ma'aikata bai iya yi ba to kaga kana iya zama malami amma akwai wani bangare da ke da wahala da Allah ta'ala bai sa ka fahimce shi na hakika da za ka yi ba na hudu malamai suka ce akwai su'ul irada mummunar manufa ya fahimci matsala din amma bai so ya amsa tambayar daidai don in yi amsa daidai akwai matsala to sai ya karkatar da matsalar saboda mummunar manufa kuma dan ya kare sarransa wajen ya kare wani abun da ya rike wanda yake na kuskure ne ba daidai ba sai ya karkatar da abun don kare karrai don ko ka yi ilimi fa zai zama wai an kubuta sai ilimin da aka da tsoron Allah ilimin da ba don Allah aka yi bai hana halaka na biyar malamai suka ce almasiya sabon Allah duk mai ilimin da ya fada cikin sabon Allah yake ido buɗe ido rufe to mafiya yawa bai cika dacewa cikin matsaloli ba so it is important da mutum ya dage ya tabbatar da cewa bai wuce gona da iri ba mafhum tsayi don haka wannan matsala ce da take da matukar muhimmanci Allah shi samu wanye lafiya so da su ne abubuwa guda biyar fa innal insana al mufti shi malami mai fatawa shi wasitatun ne bainan nasu wa bainan la wato shi kamar wani masinja ne ko kuma mai kai kawo tsakanin Allah da bayinsa duk mai fatawa yana kai kawo ne tsakanin Allah da bayi kaga kake na aikin sababba ne so wajibi ne a yi kaffa kaffa a wurin yin fatawa gaggawan fatawa yana iya halakar da al'umma ga baki ɗayanta fatawa ta gagga babu ilimi ga sai a hadisai ya sa wasu ma'amusu fatawar kuskure har su ya zama sanadin bansu na duniya shi yasa ibn al-qayyim rahimahullah ya rubuta fi na muwaqqi'ina ar al alamin wato kaman announcement bi educating waɗanda suke yin signing a matsayin Allah shi mai fatawa fa kaban waje ne da za Allah a ka'ida kaban Allah ne zai sa hannu sai kai je ka sa hannu a matsayin Allah ai maganar babba ce jama'a sanya hannu a matsayin Allah subhanahu wataala matsalar ta girma فإن الإنسان مفتي وثقة بين الناس وبين الله يبلغ شريعة الله كما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينا isar شريعة الله سبحانه وتعالى kamar yadda ta tabbata daga manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi saboda manzon Allah sai ta al-ulama warasatul lalle su malamai magada annabawa ne wannan asar din ya zo a alai hadisi na 3641 cewa malamai magada annabawa ne al-ulama warasatul anbiya وأن الأنبياء لم gadar duk wanda kai dauki ilimi ya gaji ilimi a wurin annabawa lalle a cikin ga ya samu gadon ilimi to ya samu babban rabo duk duniya babu wata cuta da Allah yake bada ilimi علم العليم وأقل الآكل اختلفا من ظل يبدي منهما قد أهرر الشرفا فالعلم قال وقال له بأينا الرحمن في فرقانه اختطف فظان أن العلم سيده فقبل الأقل رأس العلم وانصرفا wato أكيد aka yi Allah ma yace wa ilimi lalle kafi ne don shi hankalin ma in babu ilimi to hauka ne malamai suka ce wai tamannai tamannaita antum si faqihan munaziran bi ghairi ana wal junun funun idan mutai sai yana so ya zama aran ma gangaran ko babban malami mai tafsiri ko masanin sunna amma sai ce sai dai ba na so na sha wahala ina so in zama babban malami babu wahala sai ka ce masa to hauka fa fanni fanni ne ba iri ɗaya bace kawai sai ka ce wal jununu funun ita hauka fanni fanni ne wato kana nufin ba wai dukkan mahaukaci ne yake kwana a layi ba a kowane a gida yake kwana da iyalansa har yi wanka ya guga ya fito saboda mai ba a taba zama malami ba a wahala ba ba a taba yi ba in ka duba ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sura ta 96 a qur'ani ayoyi biyar da aka fara saukar fiyayyen halitta akan mala'ika jibril zo karanta yace ikra yace ma ana bi kare matsa shi yayi fiyayyen halitta yace naji matsin da gaskan gaske a jikina ya takura shi ya kare ikra yace ma ana bi kare ya saki ikra wanda akai yi sau uku tukun Allah ya bashi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq malamai suka ce darasin da ke ciki inda za a matsa fiyayyen halitta ya wahala tukunna a bashi ikra yace to sai Allah ka samu ilimi baka wahala ba ilimin duniya ma ya muke karewa akan ilimin duniya na bargon na je bauchi na shekaru ina karatu a jami'a akan ilimin duniya na fitin tafiya har united kingdom na zauna a cikin sanyi sanyi da yake minus wani lokaci a garinmu minus kake ɗauka a hutu a cikin kankara kake yawa duka mai ilimin duniya da ilimin qur'ani kuma kace kana so ka yi karatu amma ba ka so ka sha wahala abba ina aka taba haka in karatun addini ne duk gatan da aka maka ka dace qur'ani wallahi sai ka ji jiki babu wani shortcut na tilawa ko irin tilawar zamani da ake bare irin tajiya da za ka wanke allo ka ɗauki alƙalami ka haifa ka zauna ka rubuta allon ka yi wasali ka je ka karanta shi ka haddace shi sai ka rubuta ka je haddacewa kuma ka yi sauka a ce sai ka yi maimaici a wuni ɗaya ku yi karatu sau biyar kuna ku yi jadare ku kwanta karfe ɗaya na dare karfe uku an tashe ku an ce ku koma ku zo kunna wuta ku yi ta karatu kuna karatu a da bulala ana dukan ku ko gengede kai sai an dake ka kuna asuba ku ci gaba da karatu karfe 6 da rabi a ce kuma ku kama hanyar gonar malam ku tafi gona kuna ma ta harbe ba ma kudin allura irin yanzu na zamani da za a yi kawai dai dai a je hada wani ganyen itace a ta shafa maka ce to a ci gaba da aiki ku je gona ku wuni abin da za a baku shine kawai dan kunu ne da ya kwana za a zuba ruwa a cikin sa a dan yi sulke haka a baku ku dan dana shi za ku sha ku dawo ka taba ga an haddace Qur'ani ba wahala ba kuma tilawa ta gaskiya duk inda ka ce wani fa'a ramma ne kuma ya zo ya maka tahajjud ko irin yaran mu na zamani da ba su yi tsangaya ba duk wanda ya maka tahajjud Allah ka rage girma babban mutum ne in dai wanda ya je PhD akan asatirul awwalina ana masa haka doctor wallahi duk inda kaga an rama babban mutum ne duk sai ka wahala ba kaje ka wahala ka gani duk wanda ya haddan qur'ani ya sani amma in kaga mutum yana yawo a qur'ani kaga ya san qur'ani gaba da baya wallahi malam ko a cikin aran mumin ne girmama juna ake kawai ana tuna wa juna wahalan da aka sha ka zo ka zauna ka dauko aya a kawo maka ka dauko a yawo a qur'ani kuma ka wa wai ga abin ya zama karfaka duk wata baiwa da Allah ya maka wai ana ga wani iya da baiwa wani iya da karfin hadda duk karfin hadda in kai kidawa wallahi sai ka ji jiki duk wanda ya wallahi ya ji jiki alhamdulillah yadda kuke faɗa kuna ma da zaton alheri muna haddace abu da gaggawa muna wallahi duk wannan mun ɗanɗana kudar mu a tsangaya ai wallahi qur'ani ba karin magana bane ka haddace shi wai wai ka dauka wai wai a bulus ka sha na wai a haka ma kai karatu kana yaro muna haddan qur'ani mukan zo masallaci ba mu ma san me muka haddace ba kada karami kana safu na bakwai liman zai tuntube daga kai kake da shi kuma kuna wasa a samu saboda kankantan shekaru amma duk da haka akwai jin jiki kuma tilawar da kai kana karami ta fi zama akwai wanda kai kana da girman ka yasa duk karatun an girma mafiya yawa adult education ne don wasu harkokin da aka yi ana yarinta in yau kace a yi su to al'amarin ya jika kuma daɗin karatu in kai a bayin yana ƙara buɗe gaban ne lokaci yayi ɗora minti biyu so ba za a mu ga littafin nan ba kenan ko to bari mu gani in Allah ya sa na samu dama sai a kammala next week in ba samu ba ina da tafiye to zai shiga bayan Ramadan ke dan Allah kai mu amma dai zan yi kokari a zama an kammala shi sati ne zuwa za mu tashi wa akhbaran nabiyyu cewa manzo Allah ya bada labari annal quba salasatun alkali kala uku ne alkalai biyu ɗan wuta ne ɗaya ne dan aljanna duk inda alkalai suka gyaru kasa, tana gyaruwa idan alkalai suka lalace ƙasa dukkaninta tana lalacewa yasa gyaran alkalai kamar yadda hadisi suna na imamu abu bakar hadisi na dubu uku shine gyaruwan al'umma duk adalci ya zama mai kuɗi ke saya ba wai gaskiya ke baka ba to wallahi an shiga uku kasa ba ta kyau sai an waye gari duk mai gaskiya shi yake samun nasara a kotu ba mai kuɗi ba amma inda ya zama justice is for sale wallahi al'umma ta lalace ba abin da ke lalata al'umma kamar adalci wace da kuɗi ka saye shi talaka bai da kuɗi shi aka zalunta ya je kotu a kada shi don bai da kuɗi wallahi bala'i ya kai bala'i system bai zama ya gyaru san waye gari talaka yana iya daukar mai mulki ko mai kuɗi ya je kotu in ya fi shi gaskiya ya nasara talaka ya je kotu da na aliyu yana khalifa yana amirul mu'minina na musulman duk duniya aka kada shi a kotu kuma wanda ya kada shi ba musulmi bane wallahi auren ya musulunta yace ina ba musulmi ba a zo gaban alƙali musulmi da shugaban musulmai na duniya kuma na kada shi yace in ba musulunci me na za samu wannan arzikin kuma ya kada mai biyan sa albashi saboda mai dan bai ka hujja da ni na bayar ba kuma ka kada shi yake to muka a tsarin addini kuma ina za a samu wannan so shi yasa system baya gyaruwa sai an waye gari mai gaskiya shi yake samun nasara a kotu ba wai mai kuɗi ba duk kuɗinka da mulkin ka, in ba ka da gaskiya za zaka tashi zero to shine system ya gyaru Allah ta'ala ya gyara mana al'umra Allah shi samu wanye lafiya Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim